sadiq zo nan a ashura ni fa ba wai kiran ka ne domin mu gaisa Oke. kiran ka ne maka wani yawa saboda kaga he kadan jiya na yi dori jiya ma na yi dori hi yau ma na yi dori dama kai ne uban zuwa ka tafi mutum da asuba ya zo ya yi sauti dama wunin zama idan ka sake zuwa ka tahi ka ce ni sauyi yana na ma yana cuccusa ma wanda a shura daga a zo a tashe kai sahur din shikenan za ka kame wani wannan maganganun ka ka kara tashi da ba ka so ba na so to ai laifin ka ne shura idan aka tashe ka kai sahur din ba za ka tashi ba sai lokaci ya ƙure dole ka dinga makara don maka rabu da ni in yaso ni a wannan watan dai ba zan yi azumi ba sai dai watan sallah watan sallah dan eh. musulmi ne ba kai ba dani ni dan arnya ne ni na fi karahin mutunci fasa na fi karahin mutunci ka bi ni a hankali shi kenan tun da aka ce Allah zai bi da kai sadiq mun gaya maka kiji Allah zai bi da kai ashura zan daddalla ma haifa nan na fi ka da kunya na fi ka da kunya zan ci uban ka fa ba dan hejiya ba ka ka ƙara zuwa ka ni to ni azumin ma ba zan yi ba eh watan sallah saboda wannan azumin gabaki ɗaya rana ta yawa zafin rana yawa mutum ma ga baki ɗaya na azumin ma ga baki ɗaya bu ya nuna kamar tumatir ba zan yi azumin bai watan sallah Allah sa ka sake zuwa ka zo ka tayanci mutuncinka don uwarka